Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa sa na rana kuma yi ne zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan namu koma noma tare da mustapha adam sai kuma shirinmu na karshe wato kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata hudu ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan mayan shekara ta 1980 Marshal Joseph Tito shugaban kasar Yugoslavia ya rasu marshal yana daga cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma a shekara ta 1944 ya haɗa mayaka kimanin 200,000 inda ya jagorance su saka yaƙi sojojin nazi na ƙasar jamus wanda suke son mamaye ƙasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya samu nasara a kansu inda ya murkushe sojojin na ƙasar jamus daga nan ne a shekara ta 1953 ya zama shugaban ƙasar yugoslavia bayan haka an yi ta zaɓensa akan wannan mukami har zuwa zaɓen shekara ta 1974 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabancin ƙasar yugoslavia har zuwa ranar 4 ga watan mayan shekara ta 1980 inda ya rasu yana ɗan shekara 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau jiragen yakin kasar iraki su kabo jirgin saman fasinja wanda yake dauke da ministan harkokin wajen kasar algeria muhammad siddiq bin haya bayan da ya kai wata ziyara a birnin tehran na kasar iran a lokacin da kasashen iran da iraki suna cikin yaki wanda saddam hussein ya haddasa har tsawon shekaru takwas bayan kafa wani kwamiti na musamman domin binciko hakikanin abin da ya faru dangane da faduwar jirgin sakamakon binciken dai ya tabbatar da cewa jiragen yakin kasar iraki ne karkashin shugabancin saddam hussein suka kakkabo wannan jirgi da gangan tare da kashe ministan harkokin wajen kasar ta algeria da sauran fasinjoji fararen hula da suke cikin jirgin daga ƙarshen masu saurari kukun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah said amir muhammad kazimi gazwini babban malamin addinin musulunci ya rasu a kasar iran an haife shi a kasar kuwait bayan wani lokaci mahaifinsa ya koma birnin basra na kasar iraki da zama inda aitullah gazbini ya fara karatu bayan nan kuma ya yi karatu a gaban wasu manyan malamai a birnin najab na kasar ta iraki bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin basra inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurinsa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin mutane gwamnatin saddam hussein ta ji tsoron kada ya yi tasiri fiye da gwamnati akan haka gwamnatin saddam hussein ta shirya yi masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake yi a kansa sai ya bar kasar ta iraki ya koma kasar kuwait da zama ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau a cikin shekara ta 1995 a kasar ta kuwait masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraron su kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. iran za ta dakatar da tattaunawar vienna idan amurka ta ki ɗage mata dukkanin takunkuman da suka shafi yarjejeniyar jcpoa sojojin najeriya sun ce ba za su yi wa shugaba muhammadu buhari juyin mulki ba kasashen libya da masar suna tattaunawa don kara dankon zumunci tsakanin kasashen biyu a birnin alkahira yanzu kuma ga cikakkun labaran tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta bayyana cewa gwamnatin kasar iran za ta dakatar da tattaunawa da take gudana tsakaninta da kasashen da suka rattaba wa yarjejeniyar jcpoa hannu wato hudu hada da daya idan amurka ta ki janye dukkanin takunkuman tattalin arziki wanda suka shafi yarjejeniyar ta jcpoa tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta ce wani masanin al'amuran tattaunawar wanda bai so a bayyana sunansa ba ya ce iran tana dada jaddada muhimmancin aiwatar da madda ta 29 ta yarjejeniyar ta jcpoa wacce ta buƙaci a aiwatar da dukkanin sassan yarjejeniyar ya zuwa yanzu dai amurka ta dage kan cewa ba za ta ɗauke dukkanin takunkuman tattalin da ta ɗora kasar iran a lokaci guda ba gwamnatin amurka ce dai ta fice daga yarjejeniyar ta jcpoa ta shekara ta 2015 a cikin watan mayun shekara ta 2018 sannan ta ɗora wa ƙasar iran ɗin takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar da nufin tilasta mata amincewa da wata sabuwar tattaunawa wacce ba ta samu ba har wa'adin gwamnatin da ta shuɗe ya ƙare amma gwamnatin amurka mai ci tana amfani da wannan takunkuman don cima wasu manufofinta kan ƙasar iran duk da cewa a zahiri tana cewa za ta koma cikin yarjejeniyar rundunar sojojin najeriya ta bayyana cewa ba za ta yi wa shugaban muhammadu buhari juyin mulki ba rundunar ta bayyana haka ne bayan da wasu fitattun 'yan siyasa kuma daga jam'in adawa kasar wanda suka hada da bokola saraki tsohon shugaban majalisar dattawan kasar da kuma wale soyinka fitaccen marubuci kuma mai kyautar nobel suka buƙaci sojojin najeriya su kwace mulki daga hannun shugaba buhari don kawo ƙarshen matsalolin tsaro wanda suka addabi ƙasar jaridar the nation ta ƙasar kenya ta kara da cewa matsalolin tsaro a najeriya dai sun hada da boko haram a arewa maso gabashin kasar da masu satar mutane don karɓar kudaden fansa a arewa maso yammacin kasar da kuma 'yan aware na kungiyar ibo daga kudu maso gabashin kasar. Brigadier General Oyemma Nwachukwu, Daraktan Riko a bangaren watsa labarai na rundunar sojojin Najeriya shine ya bayyana haka a jiya talata. General Oyemma ya ja kunnen 'yan siyasar kasar wanda suke son mulkin kasar ba ta hanyar demokuraɗiyya ba kan cewa su shiga taitayinsu don sojojin kasar za su ci gaba da kare tsarin demokradiyyar kasar wacce aka girka ta a shekarar 1999 don a ganinsu shine ya fi alheri ga kasar duk tare da matsalolin da take fama da su. jami'an ma'aikatar harkokin waje a kasar masar sun fara wani taro tare da tawagar ma'aikatar harkokin wajen kasar libya a birnin alkahira babban birnin kasar inda ake sanin a cikin kwanaki biyu bangarorin biyu za su tattauna kan al'amura da dama wanda suka shafi kasashen biyu jaridar egypt daily ta kasar masar ta bayyana cewa a taron na jiya da yau bangarorin biyu za su taba batutuwa wanda suka hada da batun kai kawon kayaki da mutane tsakanin kasashen biyu tsaro da kuma wato kamun kifi a tekun mediterranean egypt daily ta kara da cewa a halin yanzu kamfanin jiragen sama na kasar masar wato egypt air ya aike da tawaga zuwa kasar libya don bincike da kuma gano yiwuwar fara zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu tawagar za ta binciki yiwuwar saukar jiragen saman egypt air a biranen tripoli babban birnin kasar da misrata da kuma mitigan idan har hakan zai yiwu akwai shirin zirga-zirgar jiragen egypt air har sau 35 a kowane mako tsakanin kasashen biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyan labarai sun bayyana cewa sojojin kasar yemen tare da tallafin kwamitocin mutanen kasar sun sami nasarori masu yawa a yakin da suke fafatawa da sojojin mansur hadi kusa da garin ma'arib mai arzikin man fetur jaridar al ta kasar lebanon ta bayyana haka a safiyar yau laraba kan cewa sojojin kasar ta yemen sun sami nasara a kan sojojin mansur hadi a yakin almil da ke arewacin rardi na marab inda suka kashe ko raunata mayakan hadi kimanin 120 kuma sun kama sansanoni mayakan na hadi da dama watanni uku kenan da suka gabata ake ta fafatawa tsakanin sojojin kasar yemen da kuma yakan Abdurrabu mansur hadi tsohon shugaban kasar wanda suke samun goyon bayan kasashen saudiya da kawayenta a ranar 15 ga watan maris shekara ta 2015 ne dai saudiya da kawayenta suka fada a kasar yemen da yaƙi da nufin mai da tsohon shugaban kasar wato Abdurrabu mansur hadi wanda ya yi murabus kan kujerar shugabancin kasar a fagen wasanni kuma hukuma mai kula da wasannin kwallon kafa ta nahiyar afirka rugby afirka ta ba da sanarwar dakatar da najeriya daga shiga wasannin ƙasa da ƙasa saboda rusa majalisar wasannin kwallon kafa ta tarayyar ƙasar wanda gwamnatin ƙasar ta yi jaridar primston ta najeriya ta bayyana cewa hukumar ta bayyana haka ne ta hanyar rubuta wa ministan wasannin najeriya wato sunday dare wasiƙa a ranar litinin da ta gabata inda a ciki ta bayyana cewa ba ta da zaɓi in banda dakatar da najeriya daga shiga wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa don rusa majalisar wasannin ƙwallon ƙafa wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kuma wannan halin zai ci gaba har sai an mai da majalisar kamar yadda take a da in ji wasikar kafin haka dai hukumar kwallon kafa ta najeriya ta rusa majalisar kula da wasannin kwallon kafa ta ƙasa inda ta naɗa mutane hudu wanda za su kula da harkokin wasannin ƙasar na wucin gadi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin hukuma noma shiri ne da yawan da muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau ma shirin namu ɗauke yake da labarai mabambanta akan wannan fage na noma daga nahiyoyi mabambanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a nan iran gwamnati ta rubanya farashin da take sayan alkama daga manoma kai tsaye da kaso 100 cikin 100 a wani taro da aka yi a tsakanin wakilin gwamnati da kuma hukumar da take kula da farashin kayan masarufi a ranar ashirin ga watan nan na afrilu da ya shuɗe kenan an cimma matsaya akan mayar da farashin kowane kilo ɗaya na alkama zuwa wato kudin iran tuman dubu hamsin wanda ya daidai da dala amurka ashirin da daya a kowace shekara dai gwamnatin iran kan sayi kayan abinci kai tsaye daga manoma domin adana su a cikin rumbunanta saboda ta sami damar daidaita farashin kasuwanni na kayan abinci a kowace shekara. a can najeriya kuwa mataimakin shugaban kasar ne ya sanar da cewa muhimman abubuwan da gwamnati ta sanya a gaba su ne rungumar aikin gona samar da kirkire-kirkire a cikinsa da kuma zuba hannun jari a fagen wato kayan aiki na zamani a cikin aikin gonar mai magana da yawun mataimakin shugaban kasar ta najeriya lawalo a kande ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis ɗin da ta gabata a birnin tarayya abuja kakakin shugaban kasar ya kuma kara da cewa mataimakin shugaban kasar ya bayyana haka ne dai a wani taro ta hanyar intanet mai taken ciyar da afirka bankin raya afirka ne dai ya shirya taron tare da haɗin gwiwar asusun ƙasa da ƙasa na raya harkar noma wato ifad can italiya kuwa cibiyar kasar ce mai kula da kasuwanci da ake kira da ita tare da haɗin guwar wasu kamfanonin kasar ta shirya bayar da horo ga masu kasuwanci a fagen aikin gona a najeriya abin da yake kunshe da cikin bayar da horon shine ilmantar da masu bakin fada a cikin harkar amfanin gona a najeriya daga ne da dabarun noma da bunƙasa kasuwancinsu. ƙetara ƙasar Ghana kuwa kira aka yi ga matasan ƙasar da su dukufa wajen aikin gona gadan-gadan. Manajan wani kamfani mai suna OCP Ghana Limited, Mr. Samuel Odoro Asare ne, ya kira ga samarin ƙasar ta Ghana da su koma noma sannan kuma su himmatu a wannan fage. Har ila yau ya kira ga matasan da su fara daga matsakaicin mataki sannan su bunƙasa shi yadda zai girmama. yau dai muna ƙasar ta gana inda aka buƙaci masu noman koko da su goyi bayan shirin da gwamnati ta fito da shi na kawo sauye-sauye a cikin wannan fage dr emmanuel duomo wanda shine mataimakin shugaban zartarwa na cibiyar da take kula da harkar noman koko ya sanar da cewa da akwai buƙatar manoman koko ɗin su goyi bayan shirin gwamnati na samar da sauyi a harkar saboda a kai ya gagaci. To ma sauraro za mu da sa'aya a nan. Kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari madala masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidan Iraniya iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kidikidan iraniyawa bismillahi rahmanir rahim ja masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kidikidan Iraniya iraniyawa shirin wanda a cikin kamun kama kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa ta yawon mama tare da sabuwar wakar nan da mawaƙin na kasar iran ya yi ne mai suna gulam hussein ashrafi an gaishe ka Gulam Hussein Ashrafi. Tama da fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji. To kuma an zanjar zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauki da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji murin su musamman ni da kanci tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar amin ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you